na ɗaukacin waɗanda suka bayar da rayuwarsu suka ba da lokacinsu 'ya'yan jam'iyyar apc halattattun 'ya'yan jam'iyyar apc wanda suka ba da rayuwarsu suka ba da dukiyarsu suka ba da mutuncinsu suka ba da darajarsu a kan jam'iyyar apc su suka turo ni in zo in gabatar da saƙo. gurin sayidina radiyallahu anhu dakta kuma alshek malam kadimul islam baba ganduji ubangiji allah ya ƙara maka lafiya baba roƙo muke da shi akwai mutanen da a Kano ba ka da kamar su idan ka ɗauki ɗan gwagwarmaya dodon wa'ancan mutanen tun da yau kwankwasiya ƙurin us zance ya ƙare kwankwasiya ta ƙare a jihar Kano ƙarshen ƙasashe ma a yau ɗin nan muke samun labarin NNPP ma sun dakatar da jagoransu to alhamdulillahi wannan abu ne wanda yake dama mun riga mun san da shi mun riga mun san zai bo amma saƙon da ya bo baba ka kula ka dafe mu saƙon da muka zo da shi akan masoyanka ne baba akwai mutanen da suke jikinka ba ƙaunarka suke ba ba kuma son ka suke ba wa'annan mutanen baba ba su da wani amfani a tattare da kai idan ka ɗauko mutanen da suke son ka a jihar Kano ka ɗauki Musa iliyasu wannan mutum ya ba da rayuwarsa akan ka baba sannan ka ɗauki shaƙiƙinka ka Alibaba ba a lafiya wannan mutumin ya ba da mutuncinsa ya ba da rayuwarsa ya ba da dukiyarsa har 'ya'yansa ya ba da su a kanka baba billahi nazi la ilaha illa huwa a jihar Kano ba mu da wanda yanzu muke fata muke buri i zama shugaban jam'iyyar APC irin Alibaba a gama lafiya dalilan kuwa dalilin na farko Alibaba ne mutumin da bai da kyashi bai da mugunta ba yake sada masoyanka da kai Ali Baba ne kadai zai dauke ka kai ka gurin Dr. Abdullahi Umar Ganduje babu wuri-wuri babu munafunci in dai kana son Dr. Abdullahi Umar Ganduje Ali Baba zai kama hannunka ya kai ka gurin sa ka ga masoyinsa Ali Baba ne yake iban dukiyarsa yake bayarwa akan ka baba Ali Baba ne baya tsoron ya keta magauta baya tsoron ya keta mahasada ya shiga ya kare muhibba da darajar ka baba inda za ka gane abin da nake faɗa tabbaci ne lokacin da duniya ta yi shiru a kanka baba Ali Baba ke motsi a kanka alibaban nan abin da ya samu ke so a bashi shugaban jam'iyya na apc lokacin da ka ce ka ba alibaba jam'iyya a kano wallahi tallahi baba jam'iyya ta ta a jihar kano shi kana ne zai irin aikin da ɗan sarki jikan sarki ya yi irin alibaban nan ne shi kaɗai ne zai farfaɗo da daraja da mutuncin 'yan jam'iyya baba babu mutumin da kun gano za a yi tuya a manta da su sai ba magana ce ta tuya ba ai aminin sa ne shakikin sa ne kana da wanda a Kano ka gaya min wanda yake zuwa ya sada baba da masoyansa irin Ali Baba Ali Baba nan fakar ka manta cikakken dan ina zuwa tukun dan gwagwarmaya ne tun a lokacin kwankwaso Ali Baba ne ya kawo kwankwaso ya tallata shi a lokacin kwankwaso Ali Baba in iya son ka iya son ka ne dan Allah iya son ka ne dan annabi lokacin da yawa kwankwasa soyayya ta Allah da annabi ka ga akwai mai keta mutuncinsa amma karshe amana alima ba aka ci aka ɗauke shi aka kai shi wani guri da bai ma gane me ake yi ba daga karshe da Abdullahi Umar Ganduje alima ba fa malami ne duk inda kake ka gaya min a cikin wa'ancan ɗan wancan ɗarikar wanda ya fi shi ilimi a cikinsu ina da ilimin addini yana da ilimin addini yana da ilimin kula da yan adam ya tafi da su wallahi tallahi a Kano a yanzu ba wanda zaka ɗauko kai masa shugaban jam'iyyar APC ba jam'iyyar NPP ta mu kai a Kano da tsakiya wa aka kayar ana ma magana ina zuwa bara in tambaye ka dan jarida alhamdulillah na gode Allah da ka kawo min wannan bayanin NNPP eh, eh, ba su da bakin da za su zo su gaya mana wani abu domin ita kanta jam'iyyar sun ci amanarta ta NNPP din sun bata mata suna a idan duniya sun yaga musu rigar mutunci yau NNPP sun dakatar da kwankwaso babu shi ba ɗan jam'iyya bai dakatacce ne wannan sahihin a ina da da aka yi wuri kai a daki baka ga abin da yake faruwa ba kana san kana danne danne ko kuma ka tafi neman labari ga labari janun ana ma maganar kwamitin amintattu na jam'iyyar NNPP sun kore shi ba na adawa da mutumin da bai da jam'iyya irin iskar tafiya ta kare a jihar Kano kuma ai sun kore ku a jihar Kano sun kare ku a alhaji zance nan gawuna ya zo wannan tabbacin cewa gawuna ya zo ne ma yasa mu yanzu mun ajiye waccan kwankwasiya mun gama da ita babu ita yaro ɗan karamin jariri a jihar Kano in ka ce masa mecece NPP zai ce ma barayin ƙuri'a yan smogal kun yi smogal din ƙuri'a kun yi cushe kun yi cushe wallahi nabi bara an gaya ma wannan abin ka ji waye wannan jagora ne fito ya mika wuya ai aikin su kenan su je su dauko zance su editing ta ya za a yi mutum ya hira awa daya da yake azzalimi ne kai ka ɗauko sakan biyu sakan uku kai postin ka cika azzalimi ba haka ka'idar magana take ba idan mutum ya ɗauko magana irin irin yadda ake cin amanar ganduje irin yadda ake zuwa a haɗa bidiyoyi har bidiyo fa amma na ƙarya wanda yake Allah ma ya kashe wannan tasirin wannan lamarin da abin da suke tunani yau ganduje yana yin sa da tuni duniya ta tabbatar yane amma wannan mutumin ganduje ya rike addini ya rike harkar Allah ya rike harkar annabi billahi allazi bu taba gwamnan gwamnan a jihar Kano da ya rike addini ya kula da soyayyar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin ganduje ba in masoyin manzon Allah ne so ganduje domin wannan mutumin ya kawo addini karuwa ya gina addini ya musuluntar da maguzawa baban nan da kake magana ya taimaki addini har abada har abadan abadina an san baba Allah irƙe ba shi da wani abin tawakkali zai je ya bude Qur'ani baba i karanta gangaran fa ake ce masa kafu gwani kana ina ilahirin malaman jihar Kano suka zo suka ce baba sun naɗa ka gangaren ma ka gwani ana malam malam ashe gangaran ne yafi fi gwani wanda duk inda ka sani alkur'ani zai bankaɗa baba ina tiri akan alibaban nan duk inuwar daɗin gemu bai kai ya mu kogaro ba kafi mu sanin waye alibaba kuma ka san yadda ake fafatawa da alibaba a tsakiyar ƙwaryar birnin jihar kano babu kada wani masoyi da ya wuce alibaba domin alibaba ne kadai yake ƙaunarka ƴaƴansa suke ƙaunarka aminansa suke ƙaunarka mu yan jam'iyya a yanzu ba mu da wanda ya rage iya tiritiri da abdullahi abbas allah ya kawo masa promotion yayi gaba don haka yanzu Alibaba shi kadai ne zai abin da Abdullahi Abbas yayi kuma insha Allah ya dora akan wanda ya kawo jam'iyyar atc wancan hukuma ta da aka sanya shi ba za ta hana shi rike jam'iyya ba. Ba wannan magana ai abin da muke bukata akwai abin da Bature yake cewa division of labor ana rarraba aiki ne muna so ya tafi yi aikin da aka saka shi cancantar sa ce ta sa aka ɗauke shi aka kai shi waccan hukuma an ga kokarinsa dan sarki ne jikan sarki kuma wannan mutum da ka gani Abdullahi Abbas Abbas shi sai ta Allah ta yi ba yadda kuka iya da shi yan kwankwasiya ya sha ku ya tafi sai gani sai hange baba a jihar Kano ba ka da masoya kamar ba ka da masoya kamar irin Musa Ilyasu da Ali Baban nan su kaɗai suke fitowa su kare muhibbanka su kare darajarka Allah ya ƙara Musa Ilyasu lafiya da kuma ubangiji Allah idama da nasarar ka da aka je aka yi yan birin birin aka zalunce ka Musa Ilyasu ka sha kuruminka ka zauna billahi allazi la ilaha illa huwa in dai Allah yayi zaka yi ba wani mutum da ya isa ya hana ka kai kuma mu yan jam'iyyar APC irin bugun ƙasa da kake na siyasa ka faɗa ka tona wa mutanen nan asiri kafin su yi baba kake faɗa kuma yake tabbata cewa hakan ɗai jabbal kalam zance ya ƙare babu kwankwasiya babu kayanta ta ƙare a jihar Kano